Najeriya yau za ta buga wasanta na farko da kasar Iran a gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da ake gudanarwa a Brazil da karfe 8 na dare agogon Najeriya yau Litinin. Najeriya da Iran na yi wa juna kallon kallo ko da yake doke Iran zai taimaka wa Najeriya samu ta ci gaba a rukunin da take. Ghana kuwa za ta buga nata wasan ne da kasar Amurka da karfe 11 na dare agogon Najeriya a yau Litinin din Idan za a iya tunawa so biyu 'yan wasan kwallon kafa na kasar ghana suke jawo 'yan wasan kwallon kafa na amurka birki na hana su kaiwa ga zagaye na gaba a tarihin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da aka buga a kasar jamus a shekarar 2006 ghana ta doki amurka da ci biyu da daya wanda aka buga kuma shekaru hudu suka wuce a afirka ta kudu ta sake doke ta da ci biyu da daya